to Allah ya saka mishi da alheri magana bisa kan isra'in annabi muhammad ra'ayin irin wa'annan dare yana daga cikin ayyamullah wanda ƙur'ani ya nasa a rika tunasar da mu saboda shi wannan fikira ne mai girma kwarai da gaske allah yana fada a cikin littafin shi walakad arsalna musa bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور a rika tuna mana ayyamillah malaman tafsiri suka ce ni'imomin da Allah ya yi mana ni'ima idan aka yi maka baya faruwa shi a cikin wani rana ne daga cikin raneku Sai sa ranan da wannan ni'iman ya same ka idan ranan ya dawo to rana ne abin tunawa to wa'annan yana daga cikin wa'annan raneku wanda aka samu wani abu mai girma a cikin rayuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mubasharan isra'i yana da mukaddima akwai sababi abin da ya kawo shi na so wannan magana da zan yi in doge shi mahanga guda uku mahangan farko shine sababin da ya kawo isra'in annabi muhammad na biyu shine maudu'in kisan isra'i da ruwayoyin da suka zo a kai da matsalolin da malamai suka samu da al'azu warraddi da yake ciki to amma wannan gaskiya zai doki mana lokaci fiye da kima watakila fa'idan shi ba zai yawa kamar yadda muke so ba ma'an gane uku shine darasin da ke cikin isra'i me mu za mu koya a cikin abin da ya faru a ciki na ƙarshe shine nuna daraja na muhammadu rasulullah wanda shine ainihin abin da ya abko na farko sababin isra'i bayan allah ya riga ya kaddara komai mun san sha'anin allah yanzu ibdiya ne wala di'a allah ya riga ya kaddara komai amma ya sa komai sababi yayin da annabcin annabi muhammad ya samu shekara goma aka samu wani abu ya faru mai tsanani kwarai na bacin rai a cikin rayuwar manzon allah shine rashi da ya yi na mai dakinsa wanda ake ce da ita hadijatul kubra wannan rashi ya tabaran manzon allah tabawa mai sanani kwarai saboda duk wani wahala a lokacin da ake cikin sanani lokacin fitinan kuraishawa da arnan duniya ya sananta ga annabi da mabiyansa ita ce wanda take ba shi kariya da dukiyanta da hankalinta da nuna mishi cewa shine wani abu abun Allah duk abin da ya same shi to kar ya doke shi wani abu nasara nashi ne irin wannan nasiha da yake samu a gunta da taimako da yake samu da karfafa gwiwa da bashi duk abin da yake bukata na nasuwa da kwanciyar hankali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasa shi a cikin dan karamin lokaci bayan rasuwanta wanda ke ba manzo Allah kariya shine babban samare nisha Abu Talibin ma'aifin Sayyidina Ali shi kuma Allah madaukaki sarki na ta ma ana samun breakage ko daga can ne ko mike ne to shi kuma abu talibin mahaifin saidina ali allah madaukakin sarki ya karbi ransa wayannan ababa guda biyu da suka faru a lokacin da'awa ya samu shekara goma sha daya daidai wannan shekara malaman sira suna kiran shi amul huzun shekara na bakin ciki mai sanani wanda ya samu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin rayuwa abu talibin shi ke ba manzon allah kariya a waje duk wanda ke so ma manzo allah ba daidai ba idan ya kalli abu talibin yana rangwama yana mishi rangwami adija in an ba ta mai ya shigo gida ita take yayewa kamin wani lokaci sai ya manta ma kaman da ba ran ya shigo wannan lokaci manzo Allah ya rasa wa'annan ababa guda biyu duka akan wannan sai shawa suka samu dama wanda ba su taba samu ba kamin haka na cutar da manzon Allah da sananta mishi da karyata shi da neman toshe dukkan wani hanya da yake da shi na kira zuwa ga Allah madaukakin sarki akan haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi tunane yanzu yana aiki ne a matsayin shi na bashariya kamin sirrinsa na annur wanda Allah ya sa a cikinsa ya zo a cikin wannan akwai karatu cewa dukkanin mutum idan kana dauke da jiki irin na bashariya zallan karamanka ko addu'anka bai kamata ya zama shine farkon targetinka ba ya kamata targetinka ne farko ya zama hankalinka da jikinka da irin fikira yaya za ka tunkari duk wani musiba idan ya zo gabanka idan ka samu irin wannan sai kuma ka mika lamarinka zuwa ga Allah ka yi naka irin dabaran sa'annan ka bar mala Allah wannan shine abinda hadisin ya ishara zuwa gare mu hadisin akil wa tawakkal wanda ya so masallaci sai ya saki rakumin shi tana yawo zuwa an jima shi ya shiga masallaci sai aka rika jin hayaniya rakumi ta tada kayan baya har ta shiga duniya ana kowa nawa ne ne nawa ne ne ya ce na yaushe manzalla ya ce ya baka daure ba ya ce na bar mu Allah ya kula mini ta manzalla ce ana daurewa ne sai a bar mu Allah in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka zo ka daure in ka daure shi ka bar ma Allah saboda kai ka daure ma ai a sata ko to amma ka daure sa'annan ka bar ma Allah wannan shine addini annabi muhammad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya doki wannan tunani ya doki fikiran cewa a lokacin yaranta a taif aka rene shi a nan aka shayar da shi a nan ya tasa mutanen da aka rene shi tare da su a lokacin a zamanin yaranta yanzu su ne dattijai ababen da ya same shi a rayuwa na yaranta lokacin da yake taif na ainihin karamomi saboda mutane suna bambanta abin da ya faru kamin annabta da abin da ya faru bayan annabta sukan ce wanda ya faru kamin annabta sukan ce da shi karama wanda ya zo bayan annabta suna ce da shi mujiza Wa su ce na waliye ne mujiza na annabawa shine karama shine maganan da ya fi shahara ala hayyi hal da karama da mujiza kudura ilahiyya take yi Allah madaukakin sarki shike gudanar da duka bawan ko ba annabi ne ko Waliyyi ne ba da hannu a cikin abin da ke gudana gare shi sai manzo Allah ya ce to tunda wannan gari na rayu sun sani sun yi shekara biyu an yi musu fari amma da aka shigo da ni garin ga rannan Allah ya musu hadari abinda suka shuka shekara biyu Allah ya tayar musu abinsu sun san albarkan zuwa na sun sani da halima ta zo ta dauke ni jakinta gurgu ne da aka dibiya ni kai sai samu lafiya sun sani da ta shigo yunwa ya ishe ta mamanta ba ruwa da ta dibiya ni ke ji shi ta warke sun sani da na shigo garin nan rakuminta ta aihu dan ma ya mutu domin ramar rakumi da yunwa da rashin abinci da na yi lallaba na taba rakumin kawai ta warke ta mike sai ta cika ma gidan nono har da makwabta sun sani a wannan wurin rana ta yi rana idan mun fita ana kowa kowa na jin zafi girgije na saukowa ya mini inuwa wanda ya karbe ni sai ya ji sanyi a jikinsa sun sani a nan aka kwantar da ni aka saga kirjina sun sani mun fita kiwon raguna mu da su zaki ta bayyana kowa ya gudu na je na yi ma zaki magana na ce daga yau shi yau ka kara zuwa nan tun daga rannan na kori zaki ta if ba a kara yin zaki ba kuma har gobe ko jibi zaki ta je ta if tana shiga bandur mutuwa za ta yi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore ta ya yi ta tunanin irin waɗannan ababa da ya abku a lokacin kuma suna nan da su aka yi shi yasa sai yana ganin idan ya je musu da risala ba za a yi wani abu ba za su yi awa watu su karbi wannan manzanci na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah madaukakin sarki ya mishi tanadin abin da ya fi wannan girma saboda shi da ya zo ta yi fa'a a takaice ya tadda abin ba irin yadda ya zata ba wannan kowa ya sani ko da ka yi wish alheri in ka je baka same shi yadda kake so ba to ka bar ma Allahn da ya shirya maka wannan abin da ke baya in dai Allah kai don shi ka bar mishi zai baka abin da ya fi wannan mutanen taif sun mai la'ani ya tafi da yaron shi sun je jefi annabi muhammad sallallahu alaihi sallam har sai da kafan shi ya jini suka gaya mishi bakakin maganganu suka tara mishi yara aka yi ta mishi iyo don yaran ai su ba su san shi ba amma manyan da yake taurin kai gare su su ne suka shirya mishi wannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya jiyo rai a bace hal ya fara tunani ko dai a cikin tafiya ko irin wannan nazari da ya yi akwai wani abin da ya kuskure ne Ya sa irin wannan abu yake samun shi a wannan kuma ina son rakaza. wannan shine halin mu'mini na kwarai kuma kai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka rayu yayin da mutum ke rayuwa yau da gobe in wani abu ya same shi mara dadi, farkon abin da suke tunawa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Na'am. Wannan kuma yana daga cikin darasi da zamu dauki. shine bayan Allah na gari idan wani abu ya same su a cikin rayuwar su fara daji farkon abin da suke tunani sai su koma zuwa ga kawunansu ko akwai inda suka yi ba daidai ba ya sa haka ya same su daga cikin sahabban annabi muhammad akwai wanda ya ce idan ya zo zai haura ko eh, eh, jakin shi ya ga tana mai taurin kai ya san kamar akwai wani hakkin allah akan shi da bai bayar ba ko da na nafilan da ya saba ne kuwa in bai yi ta ba to nan ya zo hawan jaki shi ta nuna mai taurin kai irin nata wannan abu da ya samu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya dawo mazalla sallallahu alaihi wasallam sai daga kai ya kalli sama inda ya sa gurin cewa zai samu wani abu ya tadda su mafi sharri akan inda ya bari a wannan lokaci sai ya tawajjuhi zuwa ga Allah madaukakin sarki ya karanta addu'an nan nashi shararre اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وكلة هيلتي وهواني على الناس يا رب العالمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى عدو بعيد يتجهمني أم إلى صديق قريب ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولكن آفيتك أوسولي manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan addu'a zuwa ƙarshe, kamin annabi ya gama sama ya girgiza babu wani mala'ika a cikin mala'iku sai da ya shek ya firgita ya tada hankali yana neman Allah ya mishi izini ya rama ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kowa yana irin nashi kai kara har jibrilu sai da ya kara ga Allah madaukakin sarki ubangiji ya ce zan gwada muku bawa nan nan shine wa amma jibrilu na yi maka izini da kai da malikul jibal ku je ku nemi izini a wurinsa idan ya ga dama yanzu duwatsun nan da ke hanyar Taif domin Taifin za ka shiga manyan duwatsu ne guda biyu suke kan hanya yanzu a daga duwatsun a dibiya kan mutanen anika su na yi manzo Allah izini in yana so yanzu a yi musu haka jibril ya sauka da malakul jibal ya ce ubangiji ya ce a gaishe ka Allah bai fushi da kai ba ubangijinka yana tare da kai ya turo ni da malakul jibal in ka ga dama yanzu ga duwatsun nan a nika shi bisa kan mutanen yi su zama kabarinsu kamar ba a taba yin su ba manzo Allah ya ce kalla kalla Allahumma adi qaumi fa innahum la ya sallallahu alaihi wa sallam yace in mm, mm, jibrilu akul wannan ba shine manufa na ba sarki ya ce ya ubangiji ka shiryar da mutane na abinda suka mini nan bisa kan rashin sani wannan shi ne annabi muhammad a nan da yake gidan faida muke na karanta cikin wasiyan shehu tijjani ya ce dukkan muridi na gaske idan ya yi abin da ake so a yi na azkari yake ganin ya kai halaye guda daya za ku jarraba shi da shi shine a inda yake zimni duka shi halifan annabi muhammadu tasarrufin shi duka ya kamata ya zama mataki ne irin na annabi muhammadu ya ce babba da abin da za ku gane wannan na gaske na wani shine idan wani ya bata mishi ya yaye ya ce alal akalli kana muridina in musulmi ya yi maka ba daidai ba ba ma batija ne ko ba sufe ba abin da yake kan wuyanka na farko ka yafe mishi na biyu ka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati dubu hadaya ga annabi ka roki Allah ya yafe mai cutar da ya cuce ka domin ya cutar da kai in Allah bai yafe mai ba Allah ya kai shi wuta dutin annabi kai mutane aljanna ba wuta ba kai kuma aikin annabi kake yi bai kamata wani ya je wuta don kai ba wannan shine tijjaniyan shehu tijjani tijjani ya shehu tijjani ke ya ce in ka kare wannan kuma sai ka yi sadaka in kudinka ya ciwo ya ce 1000 ka sai ka nemi 1000 ka bayar sadaka ka ce batan anuhu ya biya mutane na ganin kamar ai da haka muka rika abin duk duniya da wani ba zai zagi shi kira annabawan kai wasa shi halarci an wuce sahabbai amma dai haka yi karantar da mu yayi za mu yi mu practice wannan ya rage namu in ba mu yi irin nashi ba mu muka kirkiro amma ba haka ce ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun manzo Allah ya kamo hanya yana zuwa gida dare yayi sai ya tashi a cikin dare yayi sallah a lokacin da yake sallah yana karatun alkur'ani hal hawaye ya fara zuwa mishi na jin bacin rai da damuwa halin da ya samu kanshi a ciki da mutanen da yake kaunan alheri gare su ga irin abin da suka maida mishi na sharri yana cikin karatu sai Allah ya turo mishi aljanai suka zo suka saurari alkur'ani suka yi imani da annabi muhammadu kan ya kare sallah suka karbi musulunci suka haddace abin da suka ji bakin manzo Allah na kur'ani suka zama malamai a cikin aljannai a lokacin suka je suna kira zuwa ga Allah wa yi sarafna ilaika nafaran min aljinni yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma ya wallau ila qaumihim munzirin take suka musulunta suka zama malamai suka koma suna wa'azi daga cikin abin da ya samu annabi a wannan rana yana dawowa ido ya yi baki rayya ba ce hawaye na zuba akwai wanda ake ce da shi haddas Allah sallallahu alaihi wasallam da haddas ya hange shi daga nisa bawa ne daga cikin bayi yana aiki cikin gonan mutane da ya ga manzon Allah ran shi ya bashi sai je yanka dabino sai ya kawo wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da inabi ya kawo mashi manzo Allah ya ce ga hadaya manzo Allah da ya dauki sai ya yanka guda ya ce bismillah adda sai yi mamaki mutanen gai na suka san Allah hadda kiran sunan shi lokacin da za su ci abinci saboda baya da labarin annabi Muhammadu garin da ya fito gari ne da akwai labarin annabawa saboda shi yana tare da wannan abin sai ya tambaye shi daga ina bawan Allah yake ya daga makka ya ce na ji kafa da wani kalma shi ya bani mamaki ya ce me na ce ya ce ka ce bismillahi sannan ka ce ya ce ubangiji na kenan mahalici wanda ya aiko ni da wannan risala na yi kira mutane na suka kyamace ni suka sananta mini na zo wurin aminai na yaranta suka mini abin da suka yi sai manzo Allah ya tambaye shi kai kuma daga ina halkake mamakin na ce bismillah ya ce ni mutumin ninawa ne manzo Allah ya ce o garin dan uwana annabi Yunus shi kuma yana da labarin annabi Yunus a wannan gari a wurin ya guda ya sumbanci kafan annabi Muhammad masu gidan shi daga nisa suna ka gani da ba wannan ya doki dabino da inabi ya je ya kai mishi yanzu ga ya bata mana yaro ya bari ya bi shi manzo Allah ya ce ka dakata duk lokacin da ka ji na yi zuhuri na sanar da kai in ya so ka bi ni gwada maka inda za mu hadu hal ya kai da imani ya zo ya yi karfi ya rabu da mutanen ya fanshi kanshi ya komo ya zo ya abokanci annabi muhammad shi ne suke cewa wai shi ke koya ma annabi labarin mutanen da Allah ka ji tausayin mu a wannan dare manzo Allah na dawowa zai shiga makka an samu labarin ya je taif ga abin da ya same shi suka zo kuma suka tare shi suka ce ba zai shiga makka ba mazalla ya kwana bayan maka ne a cikin sananin bace rai hal gari ya waye har da rana ana jayayya cewa an bar ya shiga ko ba bari ya shiga sai da aka samu wayansu zarimai suka zo suka saya suka ce sai dai abin ya zama fada mu da ku a suna arnan ba za a hana sadikul amin komawa a gidan uban shi ba akan wannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya shiga maka da kar a wannan dare manzo sallallahu alaihi wasallam a lokacin maudu'i zai tashi ya shiga daki ya yi salloli irin yadda ya yi sai bacci ya doke shi a wannan magana akwai hilafa idan muka doki nassi za'irin alkur'ani wanda ya fara da ba da ha'uzu billahi mina shaitani rajim bismillahi rahmani rahim subhanallazi asra bi abdihi laila min almasjid harami, ila almasjid alaqsa barak na haula linuriyahu min ayatina innahu huwa samihul basir wannan ya gaya mana karara daga masallacin harami aka fisganci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisai sun inganta cewa manzo allah a rannan a kofan sayyada ummu hani yayi bacci yana dakinta wannan waki'a ya faru to waɗanda suka gama abin suka ce ai dakinta da harami wani tafiya ne kamar nan da bakin titi kawai sa'an nan wannan wuri duka asali dama ai harami ne lalacin shawa ya kawo suka rika shiga har suka shiga a ciki saboda shi idan ka yarda da wannan ruwaya ka da matsala a cikin ruwayoyin to amma magana na biyu shine isra'i so nawa aka yi domin idan ka shiga cikin hadisai za ka samu ruwayoyi da ya tabbatar da manzo Allah ya yi isra'i ne cikin bacci wanda buhari ya rawaita muslim ya rawaita hadisin shahik ta hanyar anas ibn maliki wannan lafazi na imamu sharik an samu takdim da tahir da yawa kuma a cikin lafazin shi ya fito karara ya fada cewa mazo Allah yana cikin bacci sannan karshen hadisin bayan ya koro dawowa ya ce sai annabi ya falka sun mastai kaza sai wannan ya ba da ishara cewa isra'i a mai aka yi a bacci sannan wannan ruwayan na buhari da muslim din da suka kawo shi ta hanyar sharik din sharik ya fito karara ya ce kabla an yuha ilai an yi isra'i ne kamin a yi ma annabi wahayi a bashi annabi ta wannan ya kawo jayayya a wurin malamai ibn hajar al-askalani da ya zo sharhin wannan hadisi ya ce malaman da suka rawaito ruwayan anas daga annabi sallallahu alaihi wasallam game da isra'in manzon Allah su duka sun saba da wannan ruwaya na sharik ne shi sa sharik ya samu wahami a cikin abin da ya kawo an yi mai kamu daidai goma sha hudu na kuskure a cikin wannan ruwaya wanda ya saba ma wa'inda aka rawaito sabanin nashi amma abin magana shine ne idan abin haka ne me sa gaggan malaman nan suka rawaito wannan ruwayar tare da cewa sun ga bane ruwayoyin da yawa na farko imamu anas ansariyun ne mutumin madina ne kuma yaro ne karami isra'i kuma an yi maka sannan aka yi hijira akwai ruwayan da anas ya sarraha cewa daga abu zarriyar gifari ya rawaito labarin isra'i wannan ruwaya da ya sarraha a cikinta wanda ba ruwayan shariki kenan ba akwai sabani da ruwayan sharik matsala daban-daban guda goma ibn hajar al-askalani da ya tattaro hadisan ruwayoyin sai ya ce yarin jayar da cewa isra'i ba so da ya kai ba yana yiwa an yi mafalki aka je aka komo sannan daga baya allah ya tabbatar da abin hakika saboda hadisin manzon allah mazalla sallallahu alaihi wasallam ba zai taba ganin wani abu a mafalki cewa gaba an yi kaza ba face an yi abin daidai kamar yadda ya gani don haka Allah yana gaskata ruyan shi ko ina haka da yayi ruya cewa ya shiga makka da ya tashi zai je aka hana shi amma umaratul kada Allah ya bashi dama ya shiga wanda alkur'ani ya magana na lakad sadakallahu rasulahu ru'ya bil haqq لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين مؤلكين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فألم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله مسألة نبي أكر رؤيا شيني ayan suratul isra'i da kanshi wa ma ja'alna ru'yal lati araynaka illa fitnatan linnas والشجرة ملؤونة في القرآن illa فما يزيدهم إلا دبيانا kabira. wannan aya idan ka doke shi in ba domin tafsirin abdullahi bin Abbas ba da kuma wa'yansu kalmomi daga cikin wakokin larabci a jiya suka fassara wa ma ja'alnar ru'uyar lati rainaka kalmar ru'uya idan an yi itilakin shi aka yi itilakin shi ana nufin mafarki haka za ka bi ayoyin alkur'ani duk inda kur'ani ya magana ru'uya to magana mafarki yake duk inda ka bi kur'ani ya ibrahimu kad saddaqta ka inna na jil musini duk inda ka ji ru'uya a kur'ani a ko'ina za ka ji ana maganar mafarki ne to amma wannan aya na suratul isra'i Allah ya ce ma ja'annar a rainaka Allah ya kira shi ru'ya saboda shi masu magana bisa kan hadisin cewa Isra'i da ru'ya aka yi suna kafa dalili da wannan aya hadisin sharik da wannan aya to amma wannan aya habru hazihi umma Abdullahi ibn Abbasin ya ce wannan ru'ya ana nufi gani na ido ya ce saboda idan mutum ya mafalki ya je sama ba za a yi mamaki ba ma balle zama fitina to amma cewa Allah da ya ce ma ji Allah yallati ara illa fitinatan linnasi tunda abin ya zama mutane fitina inda aka da ido aka gani ba mafalki ba inda an ce ai mafalki an je sama an komo ba wanda zai damu watakila mun gane eh to wayannan su ne ra'ayin masu cewa Isra'i a cikin mafalki aka yi wanda yanzu an fara raya irin wayannan ra'ayi ni ba na kiran shi akida ra'ayi ne kawai na wani mutum da ya fadi abin da ya gane ya yi dalili da abin da ya gane a cikin alkur'ani ko a cikin hadisi kai da shi ba ku da jayayya akwai masu cewa isra'i makka zuwa baitul maqdis shi aka yi da gangan jiki amma da za a tashi daga baitul maqdis zuwa sama da ruhi aka yi suka ce dalili Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi Allah ya yi isra'i da bawa ruhi ne saboda kalman bawa abu ne da ya gama jiki da ruhi bawa asalin shi mai hidima abinda ke hidima kuma shine gangan jiki ruhi zalla baya hidima ruhi zalla ai baya hidima saboda shi kiran cewa da bawa na wannan ya karya ya karya duk ra'ayin da ke cewa isra'i da ruhi haka yi suka ce amma ayan da ya ce masjidil harami ilal masjidil aksa allazi barakna aulahu linuriyahu min ayatina inda huwa samiul basir sai ya sai da wurin saboda maganan ne aka yi da bawa aka saya daga wurin kawai aka shiga maganan annabi musa menene alakan annabi musa da isra'i fa hata yana musa kitaba hatta sunan suran suratul isra'i da sunatu bani isra'ila anan zamu ga musa alaihi salatu wassalam a wannan sura Allah ya ambace shi sau biyu a farkon sura da kuma can kusan karshe suran ya fara da ababen mamaki yin mamaki yin mamakin abin da ya faru ma annabi muhammad yin mamakin abin da ya faru ma annabi sallallahu alaihi wasallam mashi haka yayi yin mamakin abin da ya faru ma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kakka yin mamaki in kana mu'mini sai fara da subhana ya fara da tasbihi ka salkake Allah Allah fa ka ce yayi sai sa karkata ma wani abu ya gagare shi karkata ma wani abu ya gagare shi kalmar subhana da shi sura ya fara suran ya cika da takbiri wa kulli alhamdulillahi allazi lam yattakhiz waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min az-zulli wa kabbirhu ya fara da tasbihi ya cika da takbiri don a gaya maka abin da ke tsakani babban abu ne musa a nan ana gama kisan isra'il ana kare na al-aqsal na barakna na linuriyahu min na inna huwa samiul basir Allah ya ce wa ina musa kitaba in za ka je ka cika suran zaka ji yana cewa wala kad ataina musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani isra'ila ijja'ahum fa lahu fir'aun inni la'azunnuka ya musa mas'ura qala laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la'azunnuka ya fir'aun masbura fa arada an yastafizzahum min al ardi fa wa man ma'ahu jami'a musa yana da alaka mai karfi akan tafiyan isra'il annabi muhammadu na farko ya taba samu nashi gihin isra'in shi amma a nan duniya amma a nan duniya ya hadu da Allah a kasa Allah ya yi zance da shi a nuna maka bambancin annabi Muhammadu shi Musa shi ya nemi a gana da shi tukuna aka gana da shi annabi an te da shi Musa shi ya nemi ya gan Allah aka ce baka gani amma muhammadu rasulullahi an je an nuna mai ne an nuna man musa ayatihil kubra kamar yadda suratu ta haya fada amma manzo Allah yahu min ayatinal kubra Allah ne kai shi ya je gwada mishi amma musa shi ya nemi ala hal bar mu ajiye wannan wannan dai waki'an ko rage kadan ko ko wani speaker ke shi na watakila in zo da shi kasa a wannan waki'an a wannan lokacin imma a dakin ummu hanidin ko a cikin masallacin harami manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwance nan zan yi tambihi ma hadisan da suka tattara Isra'i wanda ya zo da tsari mafi kyau wanda aka yi ijimahi a kai shine ruwayan muslim da ya rawaito ta hanyar Hanas daga abizar Zarbil Gifari saboda duk labarin da Anas zai bayar na Isra'i hadisi mursal ne domin Anas baya nan a lokacin da aka yi Makka aka yi shi yana Madina to irsali sahabi karbabbe ne irsal na sahabai karbabbe ne amma idan sahabi ya fadi wanda ya gaya mishi to hadisi ya zama ya cika sharajin shi na ittisali sanadi hadisi ya cika sharadin shi na ittisali sanad to bisa kan wannan ruwaya za mu shi abinda ruwayan ya kawo shi ne watakila busan cikin dare za a je isra'il eh? manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kofar ummu hani yana kwance cikin dare sai Allah ya turo mala'ika jibrilu tare da mika'il waɗanda suka zo su agaza mishi ina jin akwai matsala daga nan ko dai daga ina ne wai wanke yi hakan ka kashe shi to to Allah ya taimaka Allah lokaci yana ji na tun ban je inda zani ba eh, a wannan wurin ka cire bacirin to wani Allah yanzu ya taimake mu a haka wayannan mala'iku suka sauka suka tada annabi Muhammad da ku rage karan abin watakila ya ce mu ke mu ku rage volume ku rage volume kuka rage volume ya ce mu ke mu na'am a wannan lokacin aka tada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka sake mishi operation da aka yi mishi a lokacin yaranta wannan sagawa da aka yi yanzu malamai akwai wayanda suka ce shine sagi na uku akwai wayanda suka ce shine na biyu amma ruwayoyi sun zo sun ba mu labari annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ai mai sagi na farko ai mai na biyu ai mai na uku hal alama ya kwanta a kirjinsa akwai alama a kirjin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na daga inda aka saga ko kuma ni in juya in ba speaker baya to rage in baka rage ba mun samu speakers na waje da yawa shi sa ba shi ya kara ba an yi ana je in yi karan kwarai shi ke damuwa rage kadan Allah ya taimake mu a wannan hali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mute an kwantar da shi aka mai sagi na biyu aka sake wanke kirjin kamar yadda aka yi da farko aka mai da shi aka cika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jibrilu ya ce ka yi shiri yau za ka gana da allah kamin fara firan tafiyan wannan hadisi da muke karantawa isharan da ya bayar an hadu da annabawa baitul maqdis aka yi sallah da su sannan aka ce sama amma indan takik an dawo sama sannan aka yi sallah da annabawa in an zo takiki bayan dawowa sa'an nan aka yi sallah da annabawa ina so yi wannan nukta bayan an wanke kirjin sai aka zo da buraka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jibril ya ce kai bismillah Allah yana kira da zuwa da buraka ruwayoyi sun ba mu labarin abin da buraka ta yi alkali hiyad ya kawo a cikin ashafa da wayansu su a cikin malamai sai buraka take jan jiki tana baya sai jibrilu ya ce mata mazaki na su ta ina kike irin wannan rashin kunya abi muhammadin taf'alina hakaza da annabi sallallahu alaihi wasallam kike yin haka a wannan wurin jibrilu ya faɗi lafazi guda daya wanda shine akidan musulmin kirki na ransi da Allah tun da aka yi ki ba a taba samun wani mai daraja irin annabi muhammadu da zai hau bayan ki wannan ya gaya mana manzo Allah ya fi kowane halitta mala'ika ne kai kai mene in dai kai ba Allah ba ne annabi ya fi ka to saboda shi aka ce wai faukaka Allah ko haka me ko ba ka ce ba kai eh, Allah kawai ke saman ka in dai a wurin daraja ne ba irin manzo Allah ba sai ta ce ma Jibrilu shine sahibu shafa'atil uzuma. wannan ne ake bada labarin shi cewa shi ke da babban ceto ranar tashin kiyama ya ce ai shi ne ya ce ina roƙonka ka roke shi ya sa ni cikin ceto manzala ya ce kina cikin ceto na ruwaya ya sifata ta cewa ta fi jaki bata kai alfadari ba huskanta irin na mutane ne amma sauran jikin irin na doki ne tana da gashin wuya mai yawa kwarai da gaske ana iya juya shi kwanta nan ko ya kwanta nan iya kwanta nan ruwan zinariya ne ya koma nan ruwan azurfa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kuma tana da kafada hadisin buraka na da kafada an same shi ta hanya biyu ta hanyar ruwayan isra'i da ruwayan da wuki da shi lokacin da take gidan manzo Allah kun san ta zo tana yariya ne sai sa irin wasan yara dokin kara Eh, motan kwanko menene nan su ma suna yi a irin zamani sai ta yi dokin kara kuma ta mai fuka-fuki sai manzo Allah ce yau kuma doki har da fuka-fuki ta ce ba ka ce buraka na da fuka-fuki ba <laughs> saboda shi buraka tana da fuka-fuki da aka hau buraka manzo Allah kada ne shi jibrilu dama baya bukata a lokacin manzo Allah ya ce aka so tafiya tana ajiye kafanta ne iya inda idonta yake gani da aka tashi a hanya an kamo sauka na farko sauka na biyu kamin na uku an kai baitul Magdis. amma bisa kan hanya lokacin da ake zuwan nan akwai wayansu waki'ati da ya faru na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji murya ana kiran shi ta bangaren dama ya muhammad ya muhammad ya muhammad saya saya saya zai maka nasiha kai da al'ummanka jibrilu ya ce da shi sir karka waiwaya shi gaba da tafiya manzo Allah ya ce ni kuwa Allah ya sa ban waiwaya ba ya ce wa zalika fadlun min Allah Allah ne ya mini wannan falala ya je gaba ya sake jin irin wannan kira na agu manzo Allah bai waiwaya ba jibrilu ya ce da shi sir ya je gaba ya je da wata sohuwa kutu-kutu sora kaɗan da an ji an tambaye ka ya ayuka ka dawo ka iske ta da rai ka ce ya yi wuya ita ma ta yi kira jibrilu ya ce sir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai amsa ba ya sa'an nan da aka je gaba aka sauka sai jibril ya ce sauka nan kai sallah ya sauka ya sallah raka'a biyu aka tashi aka karasa na gaba jibril ya ce sauka kai sallah ya sauka ya sallah raka'a biyu tafiyan na uku shikenan an kai baitul maqdis riwaya ya ba mu labari cewa wanda ke kula da baitul Magdis a lokacin shi ke kullewa in dare yi sa'an nan ya shiga gida kofan da manzon Allah ya daure buraka ya shigo a wannan rana yayi yayi ya kulle kofan nan ya kasa wannan dare yayi yayi iyayin shi hal ya nemi taimako da sauran mutane da ke tare da shi sai ka ce wani abu ne ya fito daga sama ya zo ya danne kofan sun iya kokarin su wannan dare sun kasa kulle kofa ya bar kofan a haka wannan ya zo cikin hadisin da abu sufyan ya gamu da hirakal ya yi fira da shi ya ba shi labarin annabi muhammad ya yi mai tambayoyi game da manzon allah da irin abin da ke gudana tsakaninsu da manzon allah lokacin bai musulunta ba shi abu sufyan shi kuwa ya ce irakal bai bani dama na shigar da wani kalma ba ina neman in faɗi aibin manzo Allah amma na kasa domin duk abin da yake tambaya na kuma wayan suna bayana in na faɗi ba daidai ba sun ji ni ko ina jin kunyan yi karya ina shugaban Qurayshawa ba don ina musulmi ba ho don ina shugaban Qurayshawa ba na so yi karya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hausa ne don a gwada maka kana son ka je sama don Allah ka hausa ne tafiyar ruyi zalla wannan baka bukatan komai a nan gashe ka je isra'i ka komo in dai ruyi ne in dai ruyi ne a nan ganga shi ka je isra'i ka komo ba shehu yana cewa ya siru na sailan fil majalisi fa jabal li sayr Yusuf, biyu na shuhura irin wannan tafiya kenan ka gane ko tafiya inda da ruyi za ka tafi ko ina ko ina ka tafi amma da gangan ji manzo ya hausa ne an tafi sama na daya aka kwankwasa wane ne jibrilu kai da wa yace muhammadun sallallahu alaihi wasallam suka tambaya an aika ka kira shi wannan lafazin mu ji da kyau ba an aiko shi manzo ba saboda wannan lafazin naji wani mutum yana karanta hadisi wai mala'iku na sama su ba su aiko annabi manzo ba yanzu suka tambaya jibrilu <laughs> a'a abu isa ilai an aika ka kira shi ba an aiko shi manzo ba yace an aiko ni in zo da shi sa'an nan aka bude ce a eh, ashe sama na da kofa jibrilun ma shi an tambaya shi ne ba kaga irin abin da su suke tunani da cikin kwakwalwansu ko yanzu yana tafiya da wani babba ne mai girma wanda an zo a gwada girmansa a yaye mishi wani abin da ya faru a nuna musu matsayin wake zuwa saboda shi ake bari wayannan nan wakiya yanzu saboda Allah idan kana zamne kana zamne gidan ga kai ne halifan malam kana zamne kawai an jima kawai shega shugaban kasa shi da wani mutum biyu kurum ka daga kai halifa zai daga kawai shega sunan don Allah yana zai sa kan shi lokacin da amma idan tun kofa ne aka ce ba mutane shugaban kasa a yi ma halifa sallama alifa yana zuwa kamiya shigo alifa bai shirya ba amma yana zamne kawai bai ji ba shugaban kasa ya boye kawai halifa na zamne kawai abu dai daga kai ya ga mai gari ne don Allah mai kuka gani zai faru a lokacin nan a halifa zai rikice ne ina zan sa shi wani kujera zan ba shi ya zamna to saboda shi ana zuwa da babba dole ko da an san kofan dole ne a bude mishi hanya a sanar da cewa ga wanda yake zuwa muhammadu rasulullahi shi ake kawowa a wannan lokaci da aka zo hadisi ya inganta manzo Allah ya iske annabi Adamu alaihi salatu wasalam a sama na daya idan muka doki ruwayan sharik ya kai wani gaba ya kawo wayansu baya yadda wayansu ruwayoyi suka zo amma wannan ruwaya mu'tamadi da nake magana a kai shine ruwayan muslim ya jera annabawan ne kamar haka annabi adamu sama na daya sama na biyu akwai annabi isa da annabi yaya sama na uku akwai annabi yusuf sama na hudu akwai annabi idris sama na biyar akwai annabi haruna sama na shida akwai annabi musa sama na bakwai akwai annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wanda an ce jikin shi yana jinkini da baitul mamur wanda yake shine kaba alu samai zaka samu hilafa a cikin hadisai wurin ajiye annabawan hatta wurin annabi musa wurin suka ja juna kwarai domin shi ruwayan sharik ya tabbatar da musa ke sama na bakwai saboda shi da manzo allah ya tashi dawowa yake ce mishi koma ka tambaya a rage maka sallah koma ka tambaya hal wani abin da ya bani dariya ibn hajar al-askalani da ya masa cikin neman mafita cikin wannan magana sai ce musa dai sama na shida yake amma da za a wuce na bakwai sai ya raka su <laughs> Eh, da za a wuce sama na bakwai eh, sai ya ranka su sai sa tare da shi ya ka tafi wurin saboda kun san shi abin da ya faru wurin ya yi maganganu masu zafi shi annabi musa mutum ne da insadi shi da hausari shi duka guda daya do abin da bai gane ba ko allah ne shi ya tambaye shi shi <laughs> annabi musa baka ji wasu kurfi da kitabin musa inda kana mukhlisan <laughs> eh, shi mukhlis ne nan fili yake duk abin da bai mai ba shi tambaya yake don sai da ya ce a ah, a yi mutum bayan mutane ya zo ya wuce dukkan mutane <laughs> Allah ni ban taba tunani wata rana ka daga wani fiye da ni ba <laughs> kiri da buzu ya fari amma da aka daga wani fiye da shi kuma ya sallama ya bar mu Allah aikinsa hal su arifai suna cewa bisa kan wannan ne ma aka ce da shi inni astafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami fa huzma ataituka abinda muka baka na rika wannan wa na. shakirina eh ka gode kai Musa shi ana commandin shi gode ne amma ai suratul isra'i ai nuhu ai an ce zurriyatan man hamalna ma innahu kana abdan eh shi mai kilari shi halin shi da Musa na ga mai ne shi ga mai ake yi gode ruwaya ya tabbata manzo Allah ya tada annabi Adamu a sama mazalla lokaci ya kare ya kusa sauran minti nawa minti biyar ga wow masha Allah ba laifi ba laifi wallahi na ci na doki mai ashe na kusa hawan da aka fadi eh, a yi mini afuwa gaskiya ban so in ja maganan insha Allah <laughs> <laughs> magarba ya kai ya zama dole to alahayya hal adam yana kallon dama yana murna yana kallon hagu yana bace rai manzo Allah ya tambayi jibrilu sababi ya gaya mishi idan wannan zuri'ansa kenan da za su aljanna su ke faranta mishi rai yan hagu kuma su ne yan wuta saboda shi yasa in ya kalle su yake bakanta mishi rai wannan hadisi ya tabbata daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah da ya zo ya sallama adam ya amsa marhaban bi ibnin salihin wa nabihin salihin ya ce ma annabi dana nagari annabi nagari mala'iku sun yi safu mazu Allah ya shugaba ya musu sallah hadda annabi Adamu ya bi shi sallah an te sama na biyu an tadda annabi Isa da annabi Yaya ibnai Hala haka mazu Allah ya ambace su manzo Allah ya shiga gaba ya musu sallah so sun ce binabihin nabihin salihin wa ahin salihin ne dan uwa ba da ba shi dan uwansu ne shi ba don su ne. mutum biyu ne 'ya'yan ubannin shi Adamu sai Ibrahim su kawai suke ce da shi ibn salihin su kawai annabi ke ce da su na daga abul bashar shi kuma abul anbiyayi wanda yake shine farkon mutane da kuma wanda yake shine tushen annabawa su kawai manzo Allah yake kiransu ubanni sauran duka annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce da su yan uwana ne hal annabi idris din da ya zo cikin zuri'a cewa da wannan ma aka samu matsaloli to bar dai mu bar shi haka sama na biyu na bakwai halaka tafi aka kai wurin annabi musa annabi musa alaihi salatu wassalam ya yi sallama aka yi sallama aka yi sallah da shi aka rabu da shi sa'an na aka tafi na bakwai aka tadda annabi ibrahim an wuce annabi ibrahim aka tafi sidratul muntaha daga sidratul muntaha nan jibrilu ya saya a ran nan allah ya yi wata sabon halittar wani wuri wanda duniya ba ta bai shi ba ba ta sama ba ta kasa wannan wuri shine mustawa Allah ya halicci wurin domin an wuce wuri duka duniya sauran wuri guda ɗaya tak wanda muhammadu rasulullah shi kada ne zai fara taka wannan doron kasa la malakun mukarrabun wala nabiyyun mursal babu wani mala'iki komin girman shi babu wani annabi komin darajar shi mustawa ana halittar mustawa Allah ya halicci sabon mala'ika rannan shi ma sabo fil a wannan lokaci shi ake ce da shi rafraf shi ne wanda ya raki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aka fara tafiya tafiyan da ba sunan shi tafiya ba kuma domin daga wurin an wuce wuri an wuce minutes an wuce time an wuce komai ba komai ana tafiya kurum shikenan sai manzo Allah ya ji ba rafraf ba gama ba dama ba sama ba kasa ba komai sai ya ji walkiya kawai daga gaban shi kurum sai ga hasken Allah ga awan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama dole mu dakata anan ba haka nan ba gaskiya akwai abin ganga nuktoti muhimmai da na so in tattauna su a cikin maudu'i amma sallah ya kai sai a mana hakuri a haka mu dai abinda muka yarda da shi shine faɗin abdullahi ibn Abbas manzon allah ya ga allah ya gan shi ya gan shi ya gan shi ra'a rabbahu hakan bi aini wa suratin wa ra'a Amado. saka mu wurin malam Allah ya saka mu da garin su kuma Allah ya kara su cikin wannan wannan na karatu kuma karatu fa lillahi tsabar karatu aka yi wannan gida eh haka ina jin da zara ina zance da kaina ina yin suna da wannan ba abin da zai hana ni yin karatu ni dole ne yin karatu kan mu nemi karatu saboda ɗan ƙasa su yi amfani da Allah ya saka wa malam bayan hafizi ne na hadisan annabi hadisai da ke kan shi Allah kaɗai ya san kansu hafizi ne kuma na Qur'ani yace in eh, ya amfanar da mu haka yana tafiya cikin hadisi nan da hasan da kake ji ba na naka ko ba na kayan shi Allah ya taimake shi Allah ya ƙara mana irin Allah ya ba bukatun shekara ya kai Allah ya kai wata shekara kuma albarka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to yanzu za mu bai bai ji ba to asala sanar kusa da daga da ke mana jama'a assalamu alaikum muna muna nan da mai girman kasuwan ko mai martaban kasuwan ya zo daga na ji yau mu duka da muke da mu duka muka je wurin auren da muka auren wata da kawai to bi kushe kushe ce wanga makaranta ko mai gida sun gayyace shi wajibi ne a kan shi ya kawo jiki saboda irin amfanin da wanga makaranta ko wanga gida ya ce ne a kansu da ta zo shi ga kaman ko sarakunan da suka zo wurin taro da ya duba fuska su kuma suka zo wurin wanga ibada shi ce to ba haka za a yi ba ya ba da 15,000 wato sabon kudi ke da sabon kudi shan mace 15 miliyan 15 na mawa da 5,000 a 1,500 1,553, 15 million support. Afwan. 15 million na mun 5 million. Mu ba maluma. Sa'annan kuma shi tsohon kudi 10 million nan. Da ya duba nan shi ga kamar nan na walkiya shi na ga kamar ban zaɓi nan ga walkiyan da ya ba aka sa gagaye ba. Shi ya ce ba wajibi a kan shi ya rage ma kwamitin da suka yi wanda taron bashi. Musamman da shi ce ce mun kwamiti 10 miliyan sannan kuma a ba malum ma 5 miliyan to amma abin eh, da nake da shi ne mai girma zayarce a sa sarakuna cikin addu'a saboda ba taba ba da kuɗi haka ba sarakuna saboda shi a yi hakan Allah kara ba sarakuna ya ba shi to dan kuma mu samu kini alhaji yahuza alfilati ya ba da kuɗi cayi addu'a malumman garin da duka tun farkon maluma har zuwa almajiransu almajiransu almajiransu su koma ga Allah kuma Allah musu gafara Allah sa su huta sannan wanda ke cikin halin rayuwa yanzu ba su ke can mu ce da mu da su duka Allah ya ƙara mana lafiya da yawanci rai ya ce da sarakuna duka baki ɗaya Allah ya ƙara lafiya da yawancin rai sannan malamin mu malam Ibrahim Eh, nasarudin shi ma ya ce a yi addu'a ɗakinsa kuma musirin ta koma ga Allah yau shekara biyar kenan ita ma ya ce a ba na'ibi a ta cikin addu'a ita ma Allah ya mata gafa Allah ya karɓa Allah ya karɓa ko hakuri ko hakuri na usuwa yanzu yanzu sabu ba na'ibin da zai sallame mu saboda limamai na zawaya

lokacin da mun yi amfani da fiya shi ke wuri wannan da ke cika da ƙarfi muna kula da yohanan gurgumawa ya kasar da ne duk abin da ɗaki ya samu albarkar shi ya samu shi malamin mu malam harun limamin belgium kuma limamin irin wannan tafiya da yake yi albarkar ubani bayan haka suna kuma linzami an sa mai sunan alhaji karun ya zama alhaji karun bisa zaton kirki yana sa mutum ya yi eh to allah ya ji ɗan uwansa ubanmu alba alfa yayanmu da da mu kuma shine masa Ibrahim da sauran matattu a gidan nan Allah ya ji su albarkan wannan karatu Allah ya musu rahma da Allah ina roƙon ku dan ra'ibi ya cika don limamai su samu su kai masallatai yansu ko kuma kana da magana cikin na ga kana kan A abin da na yanke ya da wata gidan nan ko assalamu alaikum to wai ku da fechou. Olha para o futebol você Olha para o futebol esquerdo. Tá aí, tá aí, tá cansado. Tá, tá, tá. tá aí, tá aí, tá cansado. ذلك أمرهم أمر مجد لك بركة على عباس يسر يدك على المكان أبو إشير يقول نعم صلاة تقول أمرهم أمر مجلس Thank you.

الحاج هارون الفوزي الله يسكره الكريم الله يسار ويا عمي شيء غير البقاء الله يمسك الله يسامح الله يشيل الله يسامح الله يشيل السلام عليكم ورحمه الله